TV to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumudumin su da zarar mun dora. Labaran Hausa da dumudumin su. An tsinci ruwan sabon ango mai shekaru talatin Usman Sani Goga wanda ya rataye kansa a karamar hukumar Babura da ke jihar Jigawa. Margayin wanda sana'ar ɗaukar hoto yake yi, rautani sun ce ya yi aure ne wata hudu da suka gabata. An tsinci gawar tasa ne cikin ɗakinsa da ke anguwar Akula ta garin na Babura. Rahotanni sun nuna cewa da yake tabbatar da faruwar lamarin kakakin hukumar kare farar hula wacce aka fi sani da civil defense a jar. cac adamu shehu ya ce ko a ranar da lamarin ya faru sai da marigayin ya kai matarsa unguwa gidan wasu 'yan uwansa waje misalin karfe biyu na rana inda ya alkawari zai koma da yamma ya ɗauke ta To sai dai ya ce har yanzu babu cikakken bayani akan makasudin rasuwar tasa. Amma ya ce suna nan suna bincike akan lamarin. Labaran Hausa ta ɗumi su. da take tsokaci kan lamarin matar mamacin ta ce na yi ta kiran wayarsa wajen misalin karfe biyar na yamma amma bai ɗaga ba daga nan ne na yanke shawarar hawa babur ɗin a caɓa na koma da na isa gida ne sai na gaba ni da mabuɗi inda na sake kiran wayarsa amma bai ɗaga ba sai na samu na shiga gidan da taimakon ɗan acaɓar da ya kai ni inda na ga babur ɗin mijin nawa a ajiye saɓanin yadda na saba gani ko da na shiga ciki sai na hango shi a rataye a jikin fanka a cikin ɗakinmu in ji matar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Kada ku manta idan kun ji daɗin wannan shirin namu to ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ba ku damar daga zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu ku samu labari. Mun gode.